Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma da lol FM. a kasar ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau litini tara ga watan disamba ibrahim kalmasi garba ne da aisha tasle da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren to a babin rahotanninmu za a ji cewa ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar Nijar ya shirya wani taro ma ɗalibai masu koyon aikin jarida kan yadda za a kauce ma labaran ƙarya da dai sauransu. 'yan jarida muna aiki ya kamata mu bi gaskiya saboda bin gaskiyan ne muka ce mu hara da matasa su da suke karatu To ko bayan nasarorin da hukumar yaƙi da almundahanar Najeriya ta ce ta samu ta kuma gamu da kafar ungulu daga gaggan barayin biro? Iya suna yaƙin mu baya sau da yake su suna da kudin banza kudin jama'an da suka sato suna zage-zage da kuma abin da kira fake news amma ni bai dame ni mutum da yake ƙarya ce gaskiya kuma gaskiya ce baka iya sake ta bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda mai magana ke ganin za a iya kawar da almundahana a ƙasar da ya fito kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa b biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran an samu rarrabuwan kawuna a tsakanin shugabannin kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka yayin da a yau litinin 'yan jam'iyyar democrat da republican suka bayyana mabambantan ra'ayoyi game da tsige shugaban amurka donald trump sauraron ba'asi da kwamitin shari'a ta gudanar a kan zargin da ake wa trump wata dama ce ta musamman a shekaru 249 na tarihin amurka kuma karo na hudu da shugaban amurka zai fuskanci tuhuma ta tsige shi biyu daga cikin shugabannin an tsige su ne amma ba wanda aka taɓa sauke shi daga kujerarsa ta hanyar bin matakan tsigewa. Jagoran kwamitin 'yan Democrat ɗan majalisa Gerald Nadler ya nana ta cewa shugaba Trump ya nuna son zuciya da ya tursasa Ukraine ta gudanar da bincike akan babban abokin hamayarsa a zaben shekara ta 2020 mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da kuma ya ki sakin kuɗi dalan amurka miliyan 391 tallafi da sojojin kivu ke bukata don yakar 'yan tawaye da ke goyon bayan rasha a gabashin ƙasar aƙalla mutane biyar suka mutu yayin da wasu ishirin suka jikkata a yau litinin bayan da wani dutse ya fara aman wuta a can gefen wani tsibiri da ke arewacin kasar new zealand tsibirin dai na ɗaya daga cikin manyan tsibiran ƙasar yayin da ake ci gaba da neman mutane da dama da suka ɓata ake kuma jigilar waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti masu ayyukan ceto na cewa akwai haɗarin gaske idan aka ci gaba da binciko waɗanda suka bata ma'aikatan kwana-kwana suna can sun ce kimanin mutane hamsin ne suke yankin tsibirin a lokacin da dutsen ya fara amai adadin ya gaza wanda prime minister kasar ta new zealand jacinda ardern ta fito da shi da farko wanda ya nuna 'yan yawon bude ido ɗari ne ke yankin a lokacin da wannan abu ya faru a wani tsibiri da ake ce masa white island volcano 'yan jam'iyyar shugaban rikon kwarya na majalisar dokokin kasar sudan ta kudu anthony lino makama sun tilasta mai ya sauka daga mukaminsa. Makama ya aje aiki ne a taron cikin gida na jam'iyyar eh, mai mulki ta SPLM da aka gudanar jiya Lahadi a Juba babban birnin kasar. Mai murabus tsohon shugaban majalisar ya ki amincewa da ya yi murabus a can baya a watan Nuwamba da ya gabata a lokacin da 'yan jam'iyyar SPLM suka yi barazanar kada ƙuri'a tsige shi. 'yan majalisar SPLM na zargin makama ne da sama da faɗi da kuɗaɗe masu yawa da kuma karɓo bashi na dala miliyan 400 daga bankin Afrexim ba tare da an gabatar da bukatun a gaban majalisa ba kamar yadda doka ta tanada. Makama ya musanta aikata ba daidai ba yayin da ya yi barazanar shigar da 'yan majalisar ƙara saboda ɓata masa suna da ya ce suka yi. Kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin wani ɗan ƙunar baƙin wake daga cikin man mayakan Taliban ya hallaka mutum tara bayan da ya tarwatsa kansa a cikin wata mota makare da ababen fashewa a Afghanistan. Harin ya faru ne a kusa da wani sansanin soji a kudancin ƙasar ya kuma raunata mutane da dama baya ga waɗanda suka samu raunuka. Aisha Tussil aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a babban birnin jamhuriyar Nijar wato Yamai inda ofishin jakadancin Amurka ya shirya wani taro ma ɗalibai masu koyon aikin jarida kan yadda za a kauce ma labaran ƙarya da kuma na son zuciya. Salabar ma gare ka. Matasa maza da mata kimanin 25 daga kungiyoyi masu zaman kansu da ɗaliban makarantar aikin jarida iftik ne ke ɗaukar wannan horo da ke mai da hankali akan hikimomin aikin jarida a wannan zamani da wasu ke amfani da kafafen sada zumunta domin cin zarafin wasu. Être journaliste, ce n'est euh, Jami'in kula da sha'anin al'adu a ofishin jakadancin Amurka John Doe na cewa aikin jarida na da matukar wuya a wannan lokaci mai sarƙaƙiya. a kullum muna shan labarai kala-kala ba kuma dukkansu ne yake amfanar jama'a ba a zamanin nan na labaran bogi bincike domin tabbatar da sai hancin majiya yana da mahimmanci sosai l'ambassade des États-Unis s'engage à soutenir un journalisme responsable. Ainihi kungiyar 'yan jarida mata a Park Niger ce ta zo da shawarar bayar da wannan horo ga ɗaliban da ke karantar aikin jarida matakin da shugabar wannan kungiya Amin Yandu ta ce rigakafi ne ga waɗannan matasa. 'Yan jarida muna aiki ya kamata mu bi gaskiya. saboda bin gaskiyan ne muka ce muhara da matasa su da suke karatu in an kama musu yanzu lokacin da za su yi aikin jaridan nan aikin nan za ta gyaruwa ka a bar mutane sai sun zama 'yan jarida suna ta yin laihi kullum abu babu kyau. Lura da yadda kafafen sada zumunta ke ɗaukar hankalin matasa a yau ya sa majalisar matasan Nijar sai NG shigar da nata mambobin domin su amfana da wannan horo in ji shugabanta Aliyu Umaru. cikin aikin jarida ya kamata kamar da aka ce duk wani information da zaka labarin zaka bada ya kamata ka tabi kan terrain ka yi verifiyen information tunda wanda suna ji labari lokacin da kun bata suna mutane lokacin da za ku so ku gyara ba su shi kenan wannan mutum sai ku bata sunan shi gaba daya makarantar iftik ta yaba da wannan yunkuri na gwamnatin amurka a bisa la'akari da yadda abin ka iya tasiri a kawunan ɗaliban da ke karantar aikin jarida rabiu adamu darakta ne a wannan makaranta mu dai a takaice za mu ce rabasa ce muka samu tunda watakila ba mu da halin da za mu biyan wani mutum ya zo kwana biyar yana koya musu wannan horon sai na saboda shine zan ce wallahi ga rabasa ce muka samu kuma wannan horon da zai musu za ya zo a ya kuble wancan horo da muke musu cikin makaranta tsohon ma'aikacin muryar amurka nicola pino ne ke jan akalar wannan horo da za a kammala a ranar juma'ar da ke tafe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To gaida Sulaiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kaɗa Najeriya inda albarkacin yau wacce ke ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan illar almundahana. Wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya hira da shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC Malam Ibrahim Magu wanda sali ya fara da tambayarsa irin nasarorin da hukumar ta samu a yaƙi da almundahana sai ya ce. Ba za mu iya faɗa duka abin da muka yi ba amma kasan da muka zo mun yi aiki so much that uh, mutane akwai tsoro ba kamar da ba mutane sukan yi abin da suka ga dama amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya uh, zalunci jama'a ka ci ba za a yi komai ba to akwai dan wannan kuma mun yi iyakar gurgudu karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka uh, cuci al'umma mun yi iya gurgudu kwarai kuma mun kai su kotu muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje a country na muna da cases cikin eh, karamin kotu babban kotu da har eh, court na appeal da supreme court mu ne agency na za ka je ka samu muna da cases da yawa kaga yanzu kamar wannan shekaran an samu conviction 213 ba taba irin wannan ba a country na kudin da aka kwacewa sauran jami'u masu na yi duka cikin jami'un ba wanda ya kai mu yawan abin da aka karba a hannun eh, mugaye a hannun azalumai kamar wasu irin kalubale ne ka fuskanta daga zuwa ka wannan kan kujera kalubale na wanda na fuskanta eh, wanda ake cewa corruption fighting back wato cin hanci yes suna yaƙen mu baya so da yake su suna da kudin banza kudin jama'an da suka sato suna sa suna zage-zage da sauransu Ah, da kuma abin da kira fake news shi ma ya zama mana problem za mu yi aiki tsakani da allah suka ga mutum an je ta baya hakan amma ni bai dame ni batun da yake ƙarya ƙarya ce gaskiya kuma gaskiya ce baka iya sake ta so don haka bai san mu wannan ba zai hana mu ba za mu ci gaba da faɗan nan. Kana samun wani lokaci daga sama ana saka ka kai kaza a akar kai kaza? A ah, to akwai bambanci kwarai Eh, kasan malam nuri baru ya aiki da eh, wani shugaban basanjo ita kuma ajiya farida waziri ta yi da goodluck da kuma misali lamurre dukkan su nasan su kware mun yi aiki tare sa'an da ni na samu shine ni ina tare da eh, general muhammadu buhari kasan shi muna da free hand shi dai inda za ka yi gaskiya to a ci da aiki. Wasu suna ganin cewa kamar rashin tabbatar maka da wannan mukami ya saka ba ka iya yin yaƙi da cin hanci da rashawan kamar yadda ya kamata. Eh, me za ka ce akan haka? Wallahi niko kasan Allah rashin confirmation na waɗin shi ne yake bani wannan courage din wannan ɗin din nake pushing yanzu da sun confirming na da za ka same ni ina bacci amma za ka zo na 9 pm 10 pm za ka sami ni a ofis ai wannan aikin aikin jihadi ce mu karɓa ma mutane yancinsu shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta najeriya efcc kenan malam ibrahim magu a hirarsa da sale shehu ashaka kan ranar yaƙi da almundahana to an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda za a iya kawar da cin hanci da rashawa da nau'ukan almundahana a ƙasar da mai magana ya fito kafin nan a ɗan ji wannan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to alamar ga wani malami kan layi waki kan layi wake kan layi wake kan layi daga naija ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim yi magana muna jin ka to masha Allah, gaskiya wannan hukuma ta efcc da ake bayani mu ba abin da muka dauke ta bayan yaudara ce kawai To tunda ike haka ne ya kake ganin za a yaƙi almundahana a ƙasar ka wace shawara za ka bayar a hanyoyin da kake ganin idan aka bi su za a yaƙi almundahana a Najeriya tunda ƙasar ka kenan. To shawara ɗaya ce ainihin da malamanmu da iyayenmu da kannanmu da kuma ainihin matsayin 'ya'yanmu kawai mu dage da addu'a duk wani azalimi a ƙasar nan Allah ya karya mana shi Allah ya rusa mana shi shine kawai mafita amma in ba haka nan ba yanzu ki duba an ce ka duba an ce an kama hukumar EFCC amma an karɓi kuɗi an karɓi kuɗi sai dai kasance ya kabo kuma ja ya ɗauki haka al'amuran ke tafiya. To to ba wani abu da muke gani a ƙasa. Mm, Malam Ibrahim mm, baka ji wasu malaman na cewa wai eh, eh, eh, Allah ya ce tashi na taimake ka ko wani abu haka ba ba ka ganin kamata yi a ce su ma 'yan ƙasa sun yi kafin Allah shi ma ji addu'a su. ai wayannan wayannan shugabannin namu adda ita ce kawai maganin su ita ce kawai maganin su ba ka ganin wato shi ma talaka akwai rawar da zai taka? To bari mu je mu Kaduna ganin gwamna tunda kamar da alamar mun rasa shi Malam Ibrahim wake kan layi a Kaduna? Ka almaci garba barka da yammaci. Barka da warhaka. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Haka ne Alhaji Musa. to wannan ka almasi idan muka ɗauka mu ka ga mu a addinance hmm. a abin da na sani bangaren addinin musulunci hmm. an yi magana cewa da wanda ya bada cin hanci da wanda ya karba duk Allah ya la'ance su hmm. to amma inda a ce kamar yadda aka kafa hukumar EFCC tun lokacin Obasanjo da aka fito da da waɗannan EFCC din tun an kafa ta ne kawai dan dai idan baka ba bin shugaban kasa kawai a na maka efcc saboda idan muka dauka yanzu ayi shugaban kasa muhammadu buhari ko kuma suka suma efcc sun ce ba a taba tara kuɗi irin na na magana wai magana efcc kamar a najeriya wannan karan ba to wai da aka tara shi talakan najeriya me ya gani na farko kenan nan hancin hancin nan da ya shawa cin babu shi a cikin wannan gwamnatin tun da ake gwamnati ba a taba samun yancin hanci da rashawa irin wannan gwamnatin ta shugaban kasa muhammadu buhari ba saboda su sun mai da shi kamar yana ganin shugaban kasa ne amma an kafa wanda yake abubuwan da ake yi wallahi sai ka shiga cikin gwamnati za a gani dan haka yanda irin wannan abubuwan ne za a ce ana magana wai shi musu gaban kasa Muhammadu Buhari an dauke mai gaskiya mai gaskiya da sauransu to su na jikin jishi duk abin da za a yi cin hancin ne ya riga yawa don haka magana wai cin hanci da rashawa a Najeriya kawai sai dai ka kalla kawai mu ci addu'a dai Allah subhanahu wataala canja mana al'amari shi amma in dai ba haka ba magana cin hanci da rashawa a Najeriya kullun da ci gaba yake yi to mun gode malam Musa da wannan ra'ayinka mai tsananin zafi to bari mu kaɗa katsinan dukko mu karkata zuwa funtuwa ke kalla a funtuwa Sha'ibu Sadauki daga funtuwa. Wa eh, to oke muna jinka. gaskiya abinda zai iya kare cin hanci a kasar nan sai shugabanninmu oh. oh. sun tsorci Allah oh. domin a gaskiya ba magana tsoron Allah cikin zuciyarsu ko kaɗan saboda haka shi da kaɗai zai iya taimako ma kasar nan in kuma ba haka ba to a gaskiya kasar nan ta ta shiga hanyar rugujewa kwata-kwata saboda na baya me suke koyo ai abin da suke koyo abin da ake koya musu ana koya musu halaye na banza na rashin tsoron Allah. To Allah shi kyauta mun gode daga funtuwa bari mu je mu nasarawa ba ke kalla a nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa lake magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da aiki. Kwana dubu shafa lake muna sauraron ka. To Malam Ibrahim a gaskiyar magana shine fi sabilillahi in dai muna son mu gyaru a wannan kasa namu Najeriya ita gwamnatin nan tun da ta zo tana tana maganan cewa ta zo da ne niyan za ta yi gaskiya kuma za ta taimaka ma talakawa kamata yi a ce kotu ta an kafa kotu mai zaman kanta ita kuma kotun nan da za a kafa ta ya kasance su alkalan nan ba za a sa musu albashi ne na musamman ba wai zai rika shafan wani gefe ba na biyu su kuma lauyoyi ya kamata a nemi lauyoyi na musamman wanda za a zauna da su saboda duk rigiman nan yana karewa kotu ne yau mutum in ya sace miliyan dubu yana tunanin cewa an kai shi gidan kaso an ije shi shi kwata-kwata sati biyu an kai shi kotu za a bada belin shi saboda haka ya kasance ita gwamnati na tunda ta zo da bakin gaskiya to ta kawo kotu ne mai zaman kanshi yan majalisu su yi kokari su kafa wannan ina tunani in dai Allah ya sa an aka yi wannan to za a samu kan wannan lamari mu samu sauki a wannan Najeriya an ba haka ba gabanin mu ba abun da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna nan muna musu addu'a Allah ya sa su shirya in ba za su shirya ba ubangiji ka san inda za ka yi mana da su ka tashi lafiya na gode to mun gode shafale mana maka lale marhaba to daga nasara bari mu je mu bauchi wake kallaye a bauchi assalamu alaikum mai amurka ne ne kabirin da kaji ce lady ta mana kungiyar zaɓi son da taimakon juna na na kar kuma kirfi to malam kabir muna jinka eh gaskiya ni ina goyon bayan hanci da gawar a kawai shi a najeriya ya kamata kowane jiha da local gamman local gamman a kafa gwamnatoci waɗanda za su kula in ma matasa da ba da sauransu waɗanda za su ga kukkulawa da ma'aikatu inda ake hidimomi na gwamnati da sauransu don a samu karya wannan yaƙi da yaki da sawa ɗin na Najeriya abin ya riga ya tsama ya riga ya nisa gaskiya. Oh. To mun gode da ra'ayinka bari mu je jihar Taraba kai ma haka. Wai ke kallaye a Taraba? Ah, ah, muna sauraron ka amma kaɗan ɗaga murya kuma ka nisanci rediyon ka in ba haka ba layin ka zai katse. Muna jin ka. yin eh, aiki da rasawa a Najeriya ba wai gwamnati da tsare ba talakan Najeriya ma ya kamata ya sa halin. Domin talakan Najeriya yana ganin mutum ba shi da cikin naira za a ba shi mai ko wani gwamna sai ya gani ya dawo ana zama a ah, ka samun Allah da Allah ya taimaka da taimaka da taimaka ya zo ina kashe wahala ya ba shi ina kashe wahala ta ya ba shi to kaga wannan shi ke talakawa ake cin hajji da kawa a Najeriya matukan mu talaka talaka ba mu yadda yadda cewa mutum an ba shi da kame yan wawo ko ba da kyauta ake kai kayan ka ne za ka da rike kayan ko to kowane kowane shugaba ne zai zai shugaba da amma ina ina kawo ana ya ba shi ya taru nan a ba shi mukami a cikin tarin da ba shi da shi gara biyu dole mu sa mu yadda cewa zalunci nan ba shi da kyau To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci bari mu je mu malumfashi wake kan layi a malumfashi. Idris Aminu ne Idris na Umar Tela Jakwallawa. To Malam Idris muna jinka. ka. gaskiya ni na goyi da bayan wannan ainihin tafiya da ake yi ta efcc na goyi da bayan ta saboda haka ni ina kira ga mutanen najeriya a cigaba da yin addu'a da ba su shawarwari masu kyau domin a kori wannan cin hanci da rashawa shine kawai zaman mu lafiya mu talakawan najeriya To baya ga goyon bayan EFCC akwai wasu matakan da kake ganin idan aka dauka. Eh, akwai matakan da nake ganin cewa idan za a kotu za su ci gaba da ainihin gabatar da shari'u sannan suna yanke hukunci daidai gwargwado duk wanda ya yi a yi mashi kawai in ba haka ma Najeriya dan Najeriya ba zai zuma ne sai da su su to da alamar layin ka ya katse to kamar yadda aka ji yau in shine wato yadda za a yaƙi almundahana a ƙasar da mai magana ya fito ko daga Nijar ka fito ko daga Kamar ka fito ko daga Najeriya ka fito muna son ra'ayinka game da yadda kake ganin za a kawar da cin hanci da rashau. To ga kira daga Zamfara. Wake kan layi a Zamfara? Sunana Ibrahim Muhammad daga garin Gusau. To Malam Ibrahim muna jinka. Eh, gaskiya maganin cin hanci da rashawa din nan abu ya yi yawa ya yi yawa ba a san ma ina ne ma za a taro shi. sai dai mu ubangiji Allah kai mana taimako da mu da gwamnati da talakawa da kowa da kowa ya sa jarin sa akan yaƙi da kyan hanci din nan to ko kana da shawara kan hanyoyin da kake ganin idan aka bi za su taimaka magana ta gaskiya abin ya yi yawa idan dambu ya yi yawa ba zai ji mai ba abin ya yi yawa ta wani bangare ma mutum zai kama to wani ya ce sai dai ba a labta mai mai dama to mun gode ma shi malami na karshe da kuma sauran da suka gabatar da shawarwarinsu da suka gabata mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya ta dakatar da ƙasar rasha daga dukkan manyan gasanni har na tsawon shekaru hudu wannan na nufin ƙasar za ta shiga gasar wasannin olympics na shekara ta 2020 a tokyo ba da kuma gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a qatar wannan hukuncin ya biyo ne bayan da hukumar ta kama kasar da laifin cusa shaidu na karya da kuma shafe wasu bayanai na sakamakon binciken da ya gano wasu 'yan wasan da suke shan kwayoyin kara kuzari kasar ta rasha na da kwanaki 21 domin ɗaukaka kara akan hukuncin duk da yake 'yan wasan motsa jiki da aka tantance ba sa amfani da kwayoyi za su iya shiga gasanni a zaman kansu ba ƙarƙashin ƙasar ba. a fagen dambe kuwa mahaifin andy ruiz ya zargi ɗansa da yin kunnen kashi da gargaɗin da ya yi masa wanda ya kai shi ga shan kashi a hannun anthony joshua ƙarshen mako a ƙasar saudi arabia joshua ɗan asalin najeriya da aka haife shi a ƙasar birtaniya ya kuma karɓo kamfansa uku na duniya bayan da ya doke ruiz bisa yawan maki a cikin zagaye goma sha biyu to sai dai ruiz babba ya ce dan nashi ya fafata dambin ne alhali yana da kiba da nauyi wanda ya wuce mizani fiye da yadda yake sa'ad da ya galaba a watan yuni ya ce ya gargadi dan nasa tun wata daya da ya gabata cewa kibarsa da nauyinsa suna karuwa kuma hakan kan iya rage masa kuzari da kuma saurin hannu ruiz ma ya tabbatar da haka to amma ya ce ya yi ta atisayen da yake tsammanin zai bashi damar rage kibar da kuma kara masa kuzari a damben a wani labarin kuma mai yiwuwa zakaran damben anthony joshua zai fafata da takwaransa a ɗan kasar birtaniya dillian white nan gaba a can baya dai joshua dan shekaru 30 ya doke white mai shekaru 31 a shekara ta 2015 tsohon kocin tottenham ta ingila mauricio pochettino ya koma gida a kasarsa ta argentina duk kuwa da danganta shi da ake yi da yiwuwar komawa arsenal ko manchester united Pochettino mai shekaru 47 ya rasa aikin nasa na horar da 'yan wasan Tottenham din sakamakon rashin nasara a wasanni. An yi tare da ɗin komawarsa wasu manyan ƙungiyoyi a ciki da wajen ƙasar Ingila ciki ko har da ƙungiyar Bayern Munich. To sai dai kocin ya koma ƙasarsa inda aka gan shi ya kai ziyara ga Maradona. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. da Murtala ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. An samu rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kwamitin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka yayin da a yau Litinin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican suka bayyana mabambantan ra'ayoyi game da tsige shugaban Amurka Donald Trump. sauraron ba'asi da kwamitin shari'a ta gudanar akan zargin da ake wa trump wata dama ce ta musamman a shekaru 249 na tarihin amurka kuma karo na hudu da shugaban amurka zai fuskanci tuhuma ta tsige shi a yau litinin wani dan kunar bakin wake daga cikin manyan mayakan taliban ya hallaka mutane tara bayan da ya tarwatsa kansa a cikin wata mota makare da ababen fashewa a afghanistan harin ya faru ne a kusa da wani sansanin soji a kudancin kasar ya kuma raunata mutane da dama baya ga waɗanda suka samu raunuka. koriya ta arewa ta mai da martani kan wasu kalamai da shugaban donald trump ya yi a inda aka kira shi mara jin shawara kuma mara alkibla hukumomin pyongyang sun yi wannan furici ne don mai da martani kan wasu kalamai da trump ya wallafa a shafinsa na twitter To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tasile wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Voltic mai inkiya zanga-zanga. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.